ahkam kitabul hajji babu da kai bayani akan hajji na tamattu babu tamattu kamar yadda mai littafi ya kawo anan hadisin mu na farko a babin ayo na zabi ci gaban imran bin husayn radiyallahu anhu qala unzilat ayatul mutu'ati fi كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء وقال البخاري يقال إنه أمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات ولهما بمعناه wannan hadisi daga imranu imrana dan husayn radiyallahu anhu qala shi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi imran bin husayn sai unzilat ayatul mutu'a aya da take bayani akan mutu'a wato hajjin tamattu ita sauka wannan aya ita ce faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaitara min al hadi ita ce ayan da imran bin husayn yake magana akan ta ce ta sauka a cikin littafin Allah shine alqur'ani fa fa'alnaha muyi hajjin tamattu'i ma'a rasulillahi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yanzil qur'anun bi hurmatiha kuma ce qur'ani bai saukar da ayan da ta haramta wannan tamattu'in hajji ba wa lam yanha anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta mata kuma annabi bai hana ba har ya mutu faƙala rajulun bi ra'ayihi ma sha'a ce wani mutum sai ya zo ya faɗi da a ra'ayinsa abin da yake so faƙalar buhari buhari sai ke gaya mana yi ƙalu umar ana cewa mutumin da ce imran yake nufi ce ne umar bin zulfaƙaɗu rabiyallahu anhu a karatunmu na baya mu yi bayani akan hajji na nau'in hajji guda uku hajjin tamattu'i hajjin kirani da kuma hajjin ifradi a muyi bayanin maganganun malamai akan wanne ne ya fi daga cikinsu in ce imam malik shi na tafiya ne akan hajji ifradi shi ya fi falala daga cikin dalilansa abubakar shi ya yi umar ma shi ya yi yana da cikin dalilai imam malik ya dogara da su cewa hajjin tamattu'i a ifradi shi ya fi to a zamanin umar din tamattu ifradi yake yi sai na yake hana mutane yin tamattu'i shine imran bin husaini yake gaya masa wannan magana wanda buhari ya ruwaito wali musulmin nazalat ayatul mutu'ati a riwayar muslim aya mutu'a ta sauka ya'ani mutu'atul hajji hajjin tamattu'i sai kawo mana shi a fili wa na biha rasulullah kuma annabi sallallahu alaihi ya umarce mu da mu yi hajjin tamattu'i ثم لن تنزل آية تنسخ آية تمتع الهج sannan wata aya ba ta sauka ba ta nuna cewa an shafe wancan aya ta da yake nuni za a yi hajjin tamattu'i walam yanha anha kuma annabi bai hana ba hatta mata har ya mutu kenan yana na hayyar da yake to da umar ya zo zai hana shi ne imran bin hussein kamar yana masa raddi ne ta yaya za ka hana bayan ayan ƙura'ani ta sauka ta yi umarni da ayi. wata aya ba ta sauka baya wannan ba ta nuna an hana annabi sallallahu alaihi sallama ya yi a zamaninsa mu yi tare da shi ya umarce mu mu yi bayani a hajji a hadisin baya da annabi shi ma in ba don ya koro abin layyansa tun daga zulhulaifa ba da ya mai da wannan hajjin tashi ta tamattu'i sannan kuma ya umarci sahabban gaba ɗaya wanda ba su koro abin hawa ba su yi aski su mai da hajjin su tamattu shi ne wa fa'alna ha ma'a rasulillah mun aikata aikin tamattu hajjin tamattu tare da annabi aya ba ta saukata hana ba annabi bai hana ba har ya mutu ta yaya za ka hana an gane wannan to shi ne sai buhari ke gaya mana wa ake nufi yana so ya hana sai ce umar radiyallahu anhu a wannan hadisi yana nuna mana dai har yanzu maganin hajjin tamattu yana nan Tunda ayi a zamanin annabi sallallahu alaihi bai hana ba aya ta sauka ta yi magana faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaytara min al hadi wanda ya tamattu'in umra zuwa hajji to famastaytara min al hadi zai yanka hadiya kaga aya ta ta tabbatar da wannan to wata aya daga baya ta bata zo ta sauka ta ce an hana wannan ba annabi bai hana ba har ya mutu kenan dalili ne da ya nuna za a ci gaba da yin hajjin tamattu in ji imran bin hussein ne dalilin su kuma dalili ne wanda yake tafiya a kan daidai inda dama ta ga ina ake samo shari'a ko dai alƙur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to alƙur'ani ya gama sauka bai hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ya tafi bai hana ba nan shari'an tana nan ana yin ta hadisin kuma yana nuna mana akwai a shari'a akwai abin da ake kira annasu a zo da wani hukunci daga baya wata aya ko hadisi ya zo ya shafe wannan hukunci to shi yasa shi Imran bin Hussein ne yake fadi babu ayan da ta nuna ta shafe wannan kenan akwai annasu al shine Allah yake fadi ma nan min ayatin ko la nuti bi khairin minha aw mithlaha ba za mu shafe wata aya ba sai mun zo da ayan da tafi wannan ko gurgudu daidai da wannan din kenan akwai nasku alqur'ani akwai nasku a hadisi shi yasa za ga malamai su rubuta littattafai annasikh wal mansukh a cikin alkurani ko hadisi annasikh wal mansukh kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi kuntu nahaytukum an ziyarati al-quburi fazuruha fa inna tudhakkirukum al-maut da na hana ku ziyartan kabari da wannan hani shari'a ne na hani daga baya sai wata shari'a ta zo shi annabi ce ku tafi ku je ku ziyarta yanzu saboda yana tunatar da ku mutuwa lokacin da mutuwa ya je makabarta ya ga mutane ne a kunci a wurin ya tuna kila ya san wani ya san wani ya gansu dubbai ya tuna shi kansa wata rana makomansa kenan ba abinda suka yi mai Allah suka kowa wai wani laifi suka yi ba tsakanin da Allah jayayya suka yi mai Allah suka koma wannan wurin suka kwanta shi kuma wanda yake takawa ba wani hidima yake ma Allah bai sa bai koma wannan wurin ba lokacinsa ne bai yi bai tuna irin waɗannan sai wa ya tuna to mai maganin zama irin wannan wurin shine ayyuka na gari sai ya kara aiki na gari Shi shine ma'anan wa tuwai mutum ya ziyarci kaburbura sannan kuma su kuma su fa'idantu da addu'an da zai musu shine annabi sai ce yanzu ku dai kaga wancan hadisi wannan hadisi ya share wannan akwai hadisai da yawa kamar yadda Jabir ko ana suke faɗi kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tarkul wudu mimma masatu nar karshen al'amarin guda biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam barin alwala akan abin da ruwa ya taba da in mutu ya ci duk abincin da aka dafa wanda wuta ya taba sai ya sake alwala a farko musulunci kenan sai ce amma al'amarin da ya tabbata daga garce ko da mutum ya ci abincin da wuta ya taba in ba naman ragumi ba zai sake alwala ba shine kana akhirul amrani min rasulillah tarkul wudu mimma masatu nar kenan akwai nasu. wal mansukh a hadisi akwai kuma nasikh wal mansukh a ayan alqur'ani don shi yasa abu musa imran yake nuna mana nan ayan nan ba a shafe ta tana nan kenan da ba sun abadun akwai wannan agolon sa yaso akwai shi ba zai kawo maganar shafewa ba sannan kuma yace wani hadisi har annabi mutu ba hadisin da ya hana kenan annabi sallallahu alaihi bai hana ba kenan akwai hajjin sa'an sa'annan wannan yana nuna mana kenan sahabbai kuma duk lokacin ko mai girman mutum iya faɗi wani abu da ya saba ma umarnin annabi ko maganan ayan alkur'ani ba za su saurara mishi ba don umar khalifa ne a wannan lokacin kowa ya san tsanani irin na umar amma ka duba irin maganan da imran bin Hussein yake bai ma kira sunansa ba ce wani mutum zai zo ya je ya hace zai hana abin da annabi bai hana mu ba aya ba ta sauka ta hana ba ka lura yadda sabai to duk lokacin da wani ya taba wani abu ce annabi ya ce ai sai wani ce maka a'a to sabai ba sa sauki kan wannan haka kuma musulmi kowane musulmi shi yasa Abdullahi bin Abbas a shi ma ya kawo magana irin wannan da yi magana akan mutu A shi hajjin tamattu din ta kace wai Umar ya hana sai ce kun kusa Allah ya muku ruwan duwatsu na azaba ina gaya muku kala Rasulullahi kuna cewa kala Umar cewa ne ne Umar ya ce Allah ya kusa muku ruwan duwatsu abdullahi na abbas ya faɗi irin wannan kalma shi ma ya nuna sahabbai ba sa sauƙi idan annabi ya yi umarni wani ya zo zai saba wannan komai girman za su nuna masa wannan maganan annabi ne fa wanda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha wanda Allah cewa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wannan ana bin sa ne in yayi daidai da abinda Allah ya fara da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kauce za ce masa a'a kuskure ne ga maganan Allah ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisi abin da yake ƙara <clears throat> koya mana kenan sabai suna daukan maganar Allah sai <clears throat> da takowa suna daukan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da takowa shi yasa Imran yake ga ya Umar <clears throat> wannan magana kenan Yana hajjin tamattu'i yana nan ba a shafe ba annabi bai hana ba الحديث الثامن والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالأمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الهليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أحل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الهليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أحدا فليطف بالبيت وبالسفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليحل بالحج ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستسلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواد من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فتاق الهدي من الناس وانا حديثي ما يتوشي مالك عبد الله دم عمر رضي الله عنه عنهما قال فلي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا هجي تمتعي في هجة الوداع هج سنبنكوانا يا تمتعي بالعمرة دا عمره ilal hajji wanda yi da hajji wa ahada sai hadaya <clears throat> tamattumi da yake magana shine kirani don ya yi wannan saganan sai ya ci gaba yana tare da hadayansa to ya yi wannan fasaka ma'ahul hadaya sai annabi ya koro abin yankansa min zilhulaifa daga zilhulaifa dama na ce da in mutum kirani zai yi tun daga miƙati zai ɗauko abin yankansa shi ya sa na ce yanzu maganin irani ba zai taso ba ga alhazai mafi yawa saboda wahala da mutum zai yi yadda zai kori abin yankansa sun daga hil don ana so ka taho da shi tun daga can kafin ka shiga haramin makka ya zama ya haɗa tsakanin hillu alharam, haram sai ka koro tun daga zulhilai daga madina kai mutum zai shiga motsa da rago zai yiwu <laughs> ba zai yi ba ko daga najeriya mutum ya ɗauki ragonsa a jirgi ba zai yiwu ba kaga yanzu hajjin da ya fi wanda za a yi kawai ko dai mutum ya yi matu'i wanda shi aka fi yi ko ya yi ifradi shi kenan gane to annabi abin da yake nan wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umrati a farko annabi sai yayi don shi tamattu'i hada umra ne da hajji a lokaci guda labbaika hajjan wa umratan ko kuma labbaika umratan wa hajjan sai ka yi umranka ba za ka yi aski ba sai ka wanzu a cikin wannan ihraminka har ranar takwas a sake fita ba aski ba komai kuma sai musu yayyanka ba ya koro abin yankansa to annabi abin da yake nan sai yi ihlali da hajji da umra sa'an nan ya sake ihlali da hajji labbaik allahumma kenan umratan wa hajjan fatamatta annasu mutane masu ma sai suka yi haka din ma'a rasulillahi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fa ahalla bil umrati ila al hajji sai suka yi hilali bi ma'ana suka yi labbaik Allahumma umratan wa hajjan fa kana minan nasi daga cikin mutane man tamatta akwai wanda ya tamattu'i fa hadaya sai ya koro hadayansa min zulhulayfa ma daga zulhulayfa kamar yadda annabi yi an gane ya hada umra da hajji wa minhum daga cikinsu mallam yahudi lam akwai wanda bai koro abin yankansa daga can ba yayi niyya cewa zai yi irani din Ya yi kamar yadda annabi ya labbai kan Lahumma, umratan wa hajjar to da yake bai koro abin yankansa ba to ya sake sharaɗi ɗaya da mutum zai yi irani Sannan bai shi to ku kuma da wannan umran ku umra kawai daga nan ku yi aski ku ci gaba da zaman ku a mutane adi na yau da kullum ku ci ku yi abin da za ku yi abin da aka karanta muku ku cire kaya ku yi aski ku jira sai ranar takwas ga wata a sake sa kaya kuma to shi bai koro hadaya ba sai aka umurce su da je haka shine walam yahudi bai koro abin hadyansa ba falan ma qadiman Nabiyu sallallahu alaihi wasallam makka ta lokacin da annabi ya zo makka ya shiga makka qala linnas sai ya ga ya mutane man kana minkum ahada duk wanda ya koro abin hadayansa fa innahu la yahillu min shay'in haruma min hudu. wani abin da aka ce masa mahduratul ihram guda tara to babu ɗaya da zai halatta a gare shi kuma bai yanke kumbansa bai yi aski bai shafa turare bai sa kaya riga ko wando ko hula ba zai takalmi da za su kawo ƙori idan sawu ba ba zai ɗaura aure ba ba zai nemi auren ba ba za a ɗaura masa ba ba zai rungumi mace ba ba zai kashe dabba ta farauta ba abubuwa guda gudatar dukkansu ba za su halatta a gare shi ba shine annabi ke fadi kenan la yahillu min shay'in haruma minhu duk abinda zaka ce mahzur ne na na ihrami to la yahillu lahu hatta yaqdi hajji sai lokacin da ya gama aikin hajjin sa ba ya je yi tsayuwan arfa an dawon kwana muzdalifa ayi jifa ayi yanka ayi aski to a nan lokacin sai sauran abubuwan gaba daya su zama halal a gare shi sai abu guda daya shine in yana tare da matarsa ba zai jima'i da ita ba amma sauran zai iya yin su yayi tahallul da ake kira at-tahallul as-sughra daga ran da ya jifa yi aski inda yanka an riga an masa an gane to kenan sai annabi ce wanda bai yi bai ya koro abin kansa. to duk abin da yake haramun ne yana nan a haramun dinsa yana nan a gare shi a haramun har sai ya gama hajji wa man lam yakun minkum ahada duk wanda kuma bai yi hadaya ba bai koro abin hadayansa tun daga zulhulaifa ba to fal ya duf bil baiti je dawafinsa wa bis safa yi safa da marwa wa bis safa wal marati wal yuqassir daga nan yayi aski yayi sai sai ko ya yi aski wal yuhlil sai ya yayi ihlal bi ma'ana ihlal ya cire wannan kayan Ya yi askinsa ya zama mutum kamar dan Najeriya ya sa hula ya shafa turare yi komi da komi shine ma'ana wal yuhlil kenan sun thumma li yuhilla bil hajji sannan sai ya yi niyan aikin hajji takwas ga wata kenan amma lam yajid hadaya wanda yi wannan kuma dama bai da hadayan ne shi yasa bai koro ba kuma tsaye bai da hakkin sa tamattu'i bai samu abun hadaya ba to fil hajj sai ya azumi guda uku a hajji wa sab'atan idza raja ila ahlihi sai ya iya dawo garin sa kenan bil hajj ila al umrati sai ce fa sab'atu wa sab'atin idza raja'atun Allah ya kawo wannan cikin alqur'ani tun zai yi uku a can zai yi bakwai ba ya dawo malamai sun ce zai yi wannan ukun tun kafin a fita zuwa mina ranar takwas ga wata tun kafin wannan lokacin lokacin da mutum yake makka kafin a fita to zai iya yin ɗaya biyu uku da an ji yayi zai zai wamci kenan abinda ya rage masa komawa eh, ga ya gama ake komawa garinsa kenan ko kuma zai iya yin su a ayyamu tashri sha ɗaya ga wata ko sha biyu sha uku ga wata zai yi wa'annan azumin don annabi ya hana azumin ayyamu tashri sai dai mutumin da bai samu hadaya ba an ba shi dama ya yi su a wannan lokacin amma inda zai yi su kafin da zai masa sai ya samu ƙarfin yin ayyukan da ake wa'annan ayyamu tashri din da annabi sai ayyamu shurbin wa akalin ayyam ne kwanaki ne na ci da sha a wannan lokaci to in mutum kaga yi azumi ba zai samu karfin jifa ko ma yi dawafi da sauransu ba an gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi haka kuma la hilla bil hajji sannan sai yakin hajji anan sai ce sai yayi wannan azumi Bukun idza raja ila ahlihi daga nan fatafa rasulullahi sai sake koro mu yana ba mu labari yadda annabi yayi annabi sai yayi dawafi na qadima ila makka lokacin da yazo makka wastatlama rukuna sai ya taba ar-rukun awwala shay'in lokacin da ya fara shigowa sai sun banci wannan ar-rukun hajarul aswad shine ar-rukuna din kenan kana iya ci hajarul aswad ko ar-rukuna ma a sai za ga ana kiran shi ar-rukun ar-rukun ba ta kiran shi hajarul sai a wurare kadan kadan mafi hadisi za ga rukun suke kiran shi ko sai wannan rukunul yamani ko kuma wannan rukun din da ake da na hajarul aswad din da yake ko kuma sai bainar rukunaini tsakanin rukunai guda biyu yamani da kuma na hajarul aswad din to annabi farkon da yazo farko abin da ya fara kenan sai sun banci wannan rukun din na dutse da ake kira hajarul aswad thumma khabba khabu shine wannan sauri-saurin da muka ce da mutum zai yi amma ba da nisanta ba mutum zai kusantar da takunsa yana kaman motsa jikinsa a wannan tafiyan shine alkhab din annabi sai ya haka salatata ashwadin zagaye uku min tab'i daga bakwai wa masha arba'atan sai tafiya tafiyan na yau da kullum a guda bakwai dai mun faɗi dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan saurin a satin da ya wuce saboda wannan abin da da kuma abin da ya sa ya fitar da kafaɗansa shi ya sa imam malik shi yana gani yanzu ba maganin fitar da kafaɗa a kowane irin dawafi saboda dalilin da ya sa annabi ya yi wannan ya gushe a yanzu illa ta guce kuma sukan ce malawai sukan ce alhukumu ya duru ma illa hukunci yana tafiya ne tare da illa in aka rasa illan sai a bar hukunci ma malamin da ya kalla kenan amma malaman sauran sai suka ce a'a ai da annabi ya yi wannan din daga baya zaka zuwa ya yi umra sai ka ga ya yi haka sahabbai bayan su su yi sai ka ga su yi haka suka ce ya zama sunna wanda za a bi yau da kullum sauran malamai kuma wannan shine wanda yake abin nan din daidai wanda yake tafiya da hadisai da kuma aikin annabi na yau da kullum to annabi sai yi wannan tafiya na sauri-sauri a guda uku ya yi tafiyansa na yau da kullum a guda hudu waraka a hina qada tawafahu bil baiti inda al rakatai daga nan sai ya zo raka'a guda biyu lokacin da ya gama dawafinsa a nan wurin a maqam ibrahima sai kalli muqam ibrahim muqam ibrahim tsakaninsa da ka'aba sai sallah raka guda biyu summan sarafa sannan sai ya tafi fata safa sai zo wajen safa wa tafa baina safa wal marwata sab'ata ashwadi sai yayi tafiya tsakanin safa da marwa zagaye bakwai anan babu sauri sauri a wajen safa da marwa sai dai mutu ya zo bainal akhbarai ne tsakanin kore guda biyu koren farko kore na biyu a tsakiya nan ne ake so nan kuma kowane zagaye za a yi wannan sauri-sauri amma zagayen shi safa gaba ɗaya daga nan zuwa nan ba wani saurin da za a yi a guda uku haka normal tafiya za a yi ta yanzu wa'annan wuri don a tsakiya ya ce to nan ne za a yi sauri dawowa ma za a yi sauri komawa haka duk lokacin da aka zo wannan wuri sannan babu iske ba a wannan wurin kuma daga lokacin da mutum ya gama tsawafinsa na wannan kudumi zai yi sallah ya mai da ihramin sai rufe kafadansa daga nan ba zai take rufe kafadansa ba har ya gama ayyukan hajji sai ya dawo an gane ana yin istiba ne a lokacin da mutum zai yi dawaful qudum ko dawaful umra wanda ya shigo makka farko amma ba shi ba ba wanda zai bude kafaransa dawafin da za a dawo a yi bayan aikin hajji shi dawaful ifada ba a mashi istiba shi an gane normal za a yi shi shi ma ba maganan sauri-sauri shi ma tafiya za a yi kawai na yau da kullum an gane? na'am bayan annabi sallallahu sallama ya yi tsawafi ya yi tsawafi ya yi sallah ya yi safa da marwa sun malam yi hilla min shai'in haruma min hatta kaba hajjau shi duk abin da aka ce dama haramu ga wanda yake cikin irami bai halatta a gare shi ba sai lokacin da ya gama hajjinsa gaba ɗaya amma wa'ancan da ba su zo da raguna ba su ya halatta komi a gare su shikenan su ci gaba da abinsu amma shi annabi ba abin da ya halatta a gare shi wa nahara hadayahu yawman nahar annabi sai yanka abiyan kansa a ranan sallah kenan shine yawmun nahar yayin karan kuma guda 100 a wannan haji na bankwana ra kuma ɗaɗɗaya da ɗaya guda 100 annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba wanda zai iya yi wannan a yanzu ce mutum ɗaya yanka raƙuma guda ɗaya har ɗaya har guda ɗari to guda ɗari ya yanka na hadayansa wa fada daga nan sai ya taho fatafa bil baiti sai zo yi wafin ifadansa sun mahalla min kulli shay'in haruma alaihi daga nan duk abin da aka ce da haramun ne ga irami sai zama halal ga annabi sallallahu alaihi wasallam وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس دون دي أوكو أبن هديانسا daga zulhulaifa sai irin aikin hajjin da annabi yayi wanda bai koro ba shi sai yayi hajjin tamattu'i ya zo ya cire kayansa tun daga ranar da ya gama ya yi askinsa ya ci gaba da zamansa sai ranar takwas ga wata ya take sabon shiri kuma amma annabi da wanda ya koro abun hawa ai layya abin hadayansa ta su ba su yi wannan abun ba sun ci gaba da zamansu a cikin ihrami na yau da kullum ba abin da ya halatta a gare su wannan kenan shi ma hadisi yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama anan yayin hajjin irani ne sauran safai da suke tare da annabi da abin yankan su ma sun yi irani ne wanda ba su zo da abin yanka ba sun yi <clears throat> tamattu'i annabi kuma ce ya umurce su su yi tamattu'i din <clears throat> daga nan ce su mai da hajji su hajji umra daban hajji kuma daban annabi shi kuma sai hajji da umra a haɗe to dukkan su za su yi hadaya a nan ne kirani ya haɗu da tamattu'i za su yi hadaya dukkan su guda biyu <clears throat> in mutum bai samu hadaya ba mai tamattu'i ko mai kirani shine zai azumi uku a can sannan ya dawo garinsa ya yi guda bakwai tilka asharatun kamila wannan shine goma cikakkiya kamar yadda Allah ya faɗa cikin alkur'ani a inda kuma ta irani suka haɗu da ifradi shine mutum ba zai cire abun haraminsa ba yana na a cikin harami ba zai aski ba komai da aka ce haramun ne yana na haramun a gare shi har sai ya tafi ya gama aikin hajjinsa kafin wani abu ya zama halannan sun haɗu guda biyu kuma an gane? na'am wannan kenan shi ma yana nuna mana dai annabi ya yi hajji na tamattu'i hadisi mai tsawon da abdullahi dan umar ya ruwaito radiyallahu anhu alaikum salam wanda ba zai azumi ba sai yanka dama yankan ne ai wanda ba zai iya yankan ba eh bai da hali yankan sai ya nemi kudi saboda an ba shi sauƙin bai iya yanka bai ya azumi ba zai yi azumi ba sai so yadda zai iya nemi abin yankansa don babu wata kuma ta biyu inda ya tamattu ko kirani cikin biyu zai yi daya an gane na'am a wannan shi ma babi ya kare kenan babu ya yi bayani akan hajji ayyukan nau'i na hajji guda uku wanda muka yi bayanin su a satin da ya wuce kowane yadda ake yin su an gane kenan <clears throat> a mun kuma bayani akan wane ne ya fi a cikinsu ra'ayin malamai mafi yawa suna gani ta martin shi ne ya fi kuma mafi yawan alhazai na duniya ma mafi yawa ce suka fi hajjin ta ne ya sa ake yin hadaya mafi yawa za a gani hajjin irani yanzu kuma yadda na faɗa saboda waɗannan abubuwan su zai zama yana da wahala to tun daga ga za ka ga yanka mutane suke yi da yawa wannan yana nuna maka kenan hajjin tamattu'i suke don ba ka gani alhaji duk ko alhazai sun zo zululaifa da abin yankansu baka taba ganin wannan ba ko to kai zuba ga wannan sai ka dauka kawai kowa wanda zai zai abin yanka ya ga biya hadaya abubuwan yanka da ake yankawa duka tamattu'i ne ake yi ko dai mutum ya tamattu'i ko yayi ifradi amma tamattu'i yafi shi yasa Aisha take gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ita tun lokacin da ake aka zo kafin a zo a yi a hajji sai jini ya zo mata wata samu ta yi wannan umran na farko ba sai ta zauna cikin ihraminta har aka tafi aka kwana amina a rana ta takwas aka je aka yi tsayon arfa ta kwana musdalifa aka zo aka yi jifa aka kuma aka yi kwanan mina na farko na biyu na uku aka dawo da aka dawo ta samu tsarki sai ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam tana kuka kaman tana gani ya za a yi mutane su koma da hajji da umra ita kuma ta koma da hajji kawai sai annabi umurce ta ta je wannan masjid da ake kira masjidu aisha ko at-tan'im ta je ta dauko ihrami ta zo ta yi umran da bata yi ada ba kaga ya nuna dai har yanzu annabi yana nuna tamattu'i din ayi umra ayi hajji a lokaci guda shine wannan shi yasa malamai suke cewa wannan jinin da ake yankawa na tamattu'i ba damu jubran ba ake kiransa dam shukur ne ba na wai ka yi wani hajji da ba cikakke ba shi yasa za ka yanka don ka cika wannan hajji a ka samu dama ne ka yi aiki guda biyu a tafiya ɗaya yanka ne na godiyan Allah da ya baka wannan daman an gane shi yasa za a yi wannan yankan to wasu da suke gani ifradi ya fi to sun fifita ifradi ta wannan magana sun ce ba a masa yanka ya zama cikakke duk ayin yankan da za ka su suna gani na kasu ne aka samu shi yasa za ka yi wannan yanka wasu malar su ce a wannan yanka na gode ma Allah maɗaukin sarki ne da ya baka dama a tafiya ɗaya kai aikin umra kuma kai aikin hajji wanda za za sai ka tafiya guda biyu to sai ka yi godiya sai ka yi wannan yankan shine suke kiran shi damu shukur kenan ba na jibran ba an gane to ta nan ne su ma suka sake samun wata mafita da su malibu suka kewaye su <laughs> suka ce musu cewa wannan yankan da za a yi za a nuna hajjin ba shi ne ya fi ba an gane kamar mutum ya yi sallah sai zai yi ba a ko kabli ai sallansa ta samu na gasu ne shi yasa zai yi wannan to haka yi kawo sai suka ce a'a to ai wannan godiya ne za mu yi ba wai don na gasu ba ne hajjin ya samu to wannan dai Allah alamu hajjin ta ne ya yafi Allah ya yi magana sa cikin alqur'ani kuma ta tamatta ila alhajj don aka tambayi aliyu a cima ake cewa haka mafi yawa akwai suna tafiya kan wayannan abubuwa din da shine aikin tamattu'i shine shine annabi shi ta hadisin da aka koro mafi yawa daga farkon babi suna mai bayani akan wannan <clears throat> eh ma haka ne duk lokacin da aka saki aka fara abu aka ce ga abin da za ka fara yi sai in baka samu wannan kai da next ba to yana nuna maka na farkon shi yafi sai in babu hali ne sai in kikali zuwa na biyu duk lokacin da aka kawo abu haka ba takhir bane ba zaɓi bane tartib ne wannan ga abin da za ka yi in abu kaza ya faru in baka samu kaza sai yi kaza akwai da za a baka zaɓi ko ka kaza ko ka kaza amma anan ba zaɓi ba ka kaza ne kawai sai in babu kai kaza shi yasa za ka ga wasu alhazai saboda rowa ba ka su taba kuɗi sai su ce za su yi azumi to in mutum yana da kuɗi Allah ya riga ya sani bai ba shi dama yi azumi ba kamar lam yajid ne wanda bai samu ba ne to shi ne zai je ya yi wannan amma wanda yake da shi ya ɓoye da zai yi sayayya to wannan ya yin wannan abin da Allah ya bashi sai in Allah ya so kafin ma ya karɓi wannan aikin da zai saboda ba shi ba wannan matsayin yake ba a matsayin masu yanka ne yake ba a matsayin masu ciyarwa ba ba za ka Allah zai da yawa sai su koyi kuɗin su sai su yi azumi ko da umran nan wani ya samu ta matsala wai shi yana bugowa wai ya me zai yi zai azumi ne ko zai yanka sai nake gaya masa kai yanka ce ai bai da kuɗi kai ce ka samu kuɗin jirgi da tiket daga nan kuɗi yanka kawai zai gagare ka ce baka da wata mafita ka za ka yi ka sayi rago ka yanka mutane su ci nama shikenan ce <laughs> ai ba kuɗi ni ce ka nema inda mutum zai je aikin hajji ka ce umra fa da azumi sai bai da kuɗi yanka fi sabilillah to me ya kai shi in haka ne koko eh a wannan ba wanda aka biya ba ina sani shi yasa ne shi ta wanda aka biya mai ne zai gaba shi mafita amma ba biya mai ya biya ma kansa to ba da za a yi ya biya ma kansa bai da ɗari uku da zai iya yanka koko yanzu za ka duba kila kayan shi ga abubuwan da ya siyo akwai abin da ma zai iya sai da yankan to sai yanka ya fi masa alheri saboda Allah ba wai shi yasa Allah da yake magana yanka sai magana sai ke faɗi layyana lallaha لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ba wai الله Allah yake bukata ba باجيني يكي بغاتا با كوي ba kawai tsoron Allah بمتو الله ga mutum Allah ce kai kaza kai shikenan ka gama naka Allah kuma shi zai karɓi wannan abin da umurce ka zai amma in kai kwana shi na sallai baka da dabara to babi ina ganin tunda lokacin kiran sallah yayi za mu tsaya a kan wannan babi a kira sallah akwai tambayoyi insha Allah ran lahadi sai mu ci gaba daga babu da yake magana akan hadaya